الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جنبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da wannan yammaci na asabar yammacin biyar ga watan Daya, hijiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1443 cikin yardar fa subhanahu wa ta'ala ya ba mu zarafin cika alkawarin haɗuwa cikin masjid nurul islam don ɗaukar darasi kamar yadda muka alkawarta wa juna a littafin nan mai suna al risala ta ibn abi zayd al-qayrawani rahimahullah muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala karin godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa to cikin yardarsa tafiya ta yi tafiya muna cikin bab aiman wal nuzur babun fil aimani wan nuzur wanda yau insha Allah matashin mu shine wa man nazara an yu'i Allah fal yu'ihu da fatan an ga wajen Allah ya mana gamda katar قال المؤلف رحمه الله ومن نظر duk wanda ya yi bakance malam ya ji na ce ƙalar mu'allifu wa rahimahullah haka yake yi mawallafin Allah ya yi masa rahama ya yake don karka je ka kauka ko abin nan haka ko man nazara an yuqi Allah duk wanda ya yi bakance cewa lallai zai yi wa Allah da'a zai yi wani aiki na biyayya wa Allah to falyuqihu to yi wa Allah wannan biyayya sai mutum ya ce na yi alkawari ga Allah zan yi na fila cikin dare na yi alkawari ga Allah zan yi azumi na yi alkawari ga Allah zan yi sadaka to idan baka ambaci adadin abin da zaka bada ba in ka ɗauki wani abu ka bayar a matsayin sadaka ya amsa sunan sadaka eh to ka cika bakancanka aƙalla ka tashi kai raka'a biyu a matsayin nafila ya amsa sunan sallah ko bai amsa ba ka cika wannan bakancan kace zan yi azumi dole sai ka yi na wuni guda akalla to amma in ka ambaci adadin kwanaki sai ka yi su ko kuma adadin raka'o'i ko kuma adadin abun da za ka bayar to amma idan haka kawai kai idilaki to mafi karancin abun da ke amsa sunan abun da ka kira in kai to ka cika wannan bakancen naka ka shiga cikin na bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustafira kun san shi bakance kashi biyu ne ɗaya ya halatta ɗaya bai halatta ba sannan kuma akwai na ukunsu wanda kwata-kwata ana kiran mai shi marowaci kamar yadda ya tabbata a hadisi mutum ne sai ya ce in dai har abu kaza ya faru saboda murna kamar yadda nan gaba za mu ji sai na sha giya wai saboda murna to wannan ba kance dole a cika shi don haramun ne ba za ka cika shi ba kuma babu wata kafara kun gane don haram ne akwai wanda kuma zai ce in Allah ya bani abu kaza zan yi azumin kwana kaza to wannan shine marowaci shi ba zai yi ba sai Allah ya ma yanzu kai idan ba a maka ba kenan ba za ka yi ba in dai har kayan nan da na siya Allah ya taimake ni suka shiga na ƙiriba to sai na yi azumin kwana guda don gode wa Allah to idan ba aka je ba su shiga ba aka faɗi wai ba zai yi ba ba zai yi azumin ba da wannan bakancan shi ne wanda hadisi ya ce kaji bakancan marowaci wannan ba a son irin shi in kuma aka yi shi dole a cika. in ka je ka ci ribar dole ka yi azumin in ka ce zan yanka rago in yi walima dole ka yanka amma kuma a matsayin bakancan ka irin na marowata ne kai ba za ka yi ibadar Allah ba sai in Allah ya ma in ma ba ba za ka yi ba to wannan bakancin ba irin sa ne Allah ya yabi masu yi ba bakancin da Allah ya yaba shine in Allah ya taimake ni ina da niyyar insha Allah duk ranar yammacin juma'a zan yanka rago in raba wa talakawa sadaka duk juma'a matukar Allah ya sa ina da shi kun gane wannan kaga wannan bai ce in Allah ya bani abu kaza ba kawai ya yi wannan bakancen akan zai taimakawa halakawan unguwar mu su sha ƙashin duk juma'a ba tare da in Allah ya sa kwangila ta ta fita ba fa ba tare da in na ci siyasar nan kujeran nan ba ba tare da in Allah ya sa na ci riba a kasuwa ba ko in na auri wance ko in na aifi namiji ko a… harka ka jingina bakancenka da in Allah ya ba ka mu ka ce dai sha Allah zan yi azumi duk litinin da alhamis na ɗauka wannan kaga ba sai Allah ya maka ba don Allah kawai za ka yi ba don in an mun kaza ba kun bai wannan to wannan ba irin irinsa ne Allah yake yabon masu shi yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu Bira. amma ba kancan da zaka lika shi da sai an maka kaza Shi ne wanda hadisin can yake zargi kun gane inna ma yustakhruju min al-bakhili kun fahimta to muna fatan an fahimci wannan akwai bakantan da mutum zai yi alƙawarin yin aiki amma na haram aka ce to kar yayi akwai bakantan da mutum zai lika shi da wani abu in Allah ya mun kaza zan yi to wannan dole in Allah ya maka fa sai kai wannan sannan kuma kai ma abun zargi ne ma wato da Allah bai ma ba kenan ba za ka yi ba akwai kuma bakantin da kawai za ka ɗauka wa kanka kai tsaye tun ranar da Allah ya kawo sallah na yi alkawarin zan raba wa talakawa ya dudduka don su masu ɗinka ko kuma zan raba buhu kaza na abinci duk sallah don talakawan mu ko na mu ko kuma na ina ne ma su ma ku wadata ka dau wannan duk shekara za ka yi to sai ka ci gaba da cikawa kana daga cikin irin masu bakancin da Allah ya yaba a Qur'ani don baka ce sai Allah ya baka kaza ba to wannan shine bakancin da ake so kun fahimci wannan to wa man nazara an yuti Allah duk wanda yayi bakancin zai bi Allah fa yutihu to ya bi shi wa man nazara an ya'fi Allah wanda kuma yayi ba kancin zai saba wa Allah fa fala ya'fihi kar ya saba masa yace to ai nayi ba kance kuma Allah yake eh, lalle masu cika ba kance su ne ka ba irin wannan ba idan bai cika shi ba fa shay a alaihi ba wani abu a kansa sabon Allah kace za ka yi to kada ka yi kuma ba wata kafara wa man nazara sadaqata mali ghairihi sai kace sai ka ba da sadakar dukiyar wani kuma ba taka ba au iska abdi ghairihi ko kai ba kan ɗan ƴan tabawan wani to lam yalzamu shay'un babu wani abu da ya lizince shi mai irin wannan tabargazar ah, to dukiyar wani kuma kace kai alkawari zaka bada ta ta ce? bawa wani ka ce kayi ba kanke za ka yanta shi naka ne lam yalzamhu shay'u wa man qala wanda yake in fa'altu kaza fa alayya nazru kaza wa kaza sai yake in har nayi aiki iri kaza ko na samu abu kaza to akwai batance a kaina kaza da kaza li shay'in yadhkuruhu Da wani abu da ya ambata ko ma wani irin abu ne da ya ambace shi min fi'ilil birri amma fa idan yana daga cikin ayyuka na da'a na ibada min salatin aw saumin aw hajjin aw umratin aw sadaqatin aw shay'in sammahu daga cikin waɗannan abubuwan sai ka ce in dai kaza ya faru zan yi sallah ko zan yi azumi ko zan je hajji ko zan yi umra ko zan ba da sadaka ko dai wani abu wanda ya kama da ayyuka na da'a ga Allah sammahu da mutum ya ambata to wannan fa ya hau kanka yanzu yadda ka san farilla take kanka haka ya zama farilla a kanka kun fahimta yawwa to idan ka ce ka yi alkawari har ga Allah za ka yi sallah to sallah kawai ka ambata kamar yadda muka faɗa a in ka yi raka a abin da yi din ya ya amsa kiran sallah ko bai amsa ba ya amsa ka cika bakance azumi kace in kai azumin wuni guda ya amsa kiran sunan azumi ko bai amsa ba ya amsa ta cika bakance sai ka ce hajji zan je to wannan fa sai ka je hajji sai kace umra sai ka je umra ko kace sadaka in ka ɗauki wani abu ka bada ya amsa sunan sadaka ka sauke wannan wajibi ko dai wani abu da ka ambata to in ka ambaci abun shi za ka bada kun fahimci wannan in adadin rakawoyi ka ambata kuma adadin su sai ka cika in adadin kwanakin azumi ka ambata adadin za ka cika amma in baka ambata ba ka ce azumi kawai to in wuni ɗaya kai sunansa azumi in ka ce sallah to dole ka yi raka a biyu don ya amsa sunan sallah in ka yi raka a biyu ka cika wannan bakanci wa zalika yalzamuhu in hanisa dole wannan yana kan mutum matukar bai cika wancan aiki da yake in ban yi kaza ba to zan yi azumi in ban yi kaza ba zan yi sallah in ban yi kaza ba zan yi haji in ban yi kaza ba zan yi umra ko kuma in kaza ya faru zan je umra don gode Allah zan je haji don gode Allah zan yi azumi don gode Allah zan yi zan yi sai ya ambaci ayyuka na alkhairi to idan har hanisa sai abun ya kasa yin wannan abun da yake sai sai bai yi ba kama yalzamu kamar yadda aka lizimta masa tun da shi ya kira to yanzu ya zama wajibi kama launa lau mu hafi ko mujarradan to haka ma yake lizintar mutum idan ma ya ambaci abun a matsayin bakance tsiraice bai ce in kaza ya faru ba wancan ya ce in kaza ya faru sai kazan ya faru dole ya zama wajibi ya yi to idan kuma ya lizinci ya yi bakancensa ba mujarradan tsiraice bai ce in kaza ya faru ba min gairi yaminin kuma ba tare da ya yi rantsuwa ba fa'illam yusammi li bi makarajan kuma bai ambata wa bakancensa mafuta ba mafuta shi ce in kaza to in kazan bai yi ba shi kenan ya samu mafuta to bai ambaci mafuta ba sannan kuma ya tsiraitar da shi haka kawai babu wata mafuta min al'amari na aiki da ya ambata to fa alaihi kaffaratu yamini in har bai yi ba to yanzu ka fara rantsuwa tana kansa Ka fara irin wanda muka karanta a baya mai rantsuwar da ya yi zai yi to irinsa shi ma wannan zai yi kun fahimta? to wa man nazara ma'asiyatan min qatli nafsin aw shurbi khamrin aw shibhi au shibhi fi sai mutum ya yi bakance na yi alkawarin kashewa ne na yi alkawari in kaza ya faru rannan sai an balle botul botul ne ko me sunansa eh wai ne bambancin su ne da wannan da kuke cewa botul da wancan eh wanda suka yi boko ke tambaya eh kwalba botin ko to sai ka ce ka bude kan kwalba eh ta yi wannan ainihin fudda iskar tukunna sannan ka ɗaga ta kashe shanye saboda murna kuma ba coca cola ba ba eh wai giya ko daɗi ma babu an batun ka ce ta yi alkawarin shan giya daɗin sunan mawa au shirhihi ko abin da ya kama da haka to yanzu wanda ya irin wannan bakance na saba wa Allah kamar kisan kai shan giya da abin da ya kama da shan giya sata kashi kinnaf sane walawala da abin da ya kama da haka au ma laisa bi ta'atin ko kuma dai abinda ba da'a bane wala ma'siyatin kuma ba sabon Allah bane ka akwai abinda zaka yi ba ibada kake yi ba kai kanka in an tambaye ka baka cewa ibada kake kuma sannan wanda ya ganka kana yi ya san ba sabon Allah kake ba kamar me eh kin abinci to da kuma kamar me eh duk abin da ake ce masa mubahun halal in kai ya halatta in ba kai ba fa ya halatta kun gane to sai kai irin wannan bakancen abun da ba ibada bane ba sabon Allah bane shine ma laisa bi ra'atin wala ma'asiyatin to yanzu cikin wannan jerin abubuwan gaba daya idan mutum ya kancin su ne hukuncin sa mala yace fala a alaihi ba wani abu a kansa na kafara ko kuma dole sai ya cika don laifi ne ba a ce a cika shi to menene ya hau kansa waliyastafillah saboda mugun niyya da ya kulla zai yi wani abu ko domin Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ula to tunda yayi muguwar anniya to yanzu istighfari zai ci gaba da yi ya tuba tunda yayi alƙawarin kashewa ne aka ce haramun yayi alƙawarin shan giya aka ce a'a haramun ne wani ba ya yake ji ba bari da dai Allah ya kai mu jere sai mun je mun cin masa mun yi maganin sa haramun ne sai ka bari to wannan muguwar niyyar daga kulla kai tuba kai ta istighfari amma ba a dora maka sai ka cika wannan bakancan ba ka tuba wa shine wal yastaghfirillah wa in halafa billahi idan kuma sai da ya hada da rantsuwa da Allah fa yace la al'anna ma'afiyatan yake wallahi tallahi ya riga ya yi alkawarin sai ya aikata abu kaza wanda wannan abun kuma ma'afiyatan sabon Allah ne to yanzu abun da zai yi falyukaffir an yaminihi tunda ya hada da rantsuwa yayi kafara rantsuwa sai ce a tunda na rantsa sai na yi kai kafar kai kai kafara shine abin da shari'a ta tsara idan mutum yake zai yi abu kaza kuma laifi ne ya rantsi to kada ya biye wa rantsuwar ya aikata laifin ya bar laifin ya yi wa rantsuwar kafara kun fahimta idan kuma ba kance kawai ya yi tsiraice babu rantsuwa istighfari kawai zai amma in sai da ya rantse kuma ya yi kance to zai yi istighfari sannan kuma bayan ya yi kafara saboda saboda rantsuwar sai yi wa rantsuwar kafara ba kancan kuma ya yi masa iskilifari wala ya alzalika kada ya kuskura ya aikata wannan mugun aiki wa in tajarrada wa to yaya idan ya yi tsaurin kai wa alahu ya aikata ya ce ai tun tare da sai na yi kawai sai ya je ya sha sai ya je ya aikata to fa huwa asimun yanzu ya zama mai laifi mai zunubi wala kafara ta alaihi kafarar kan babu tunda ya rantsa yake sai yayi kuma yayi yanzu babu maganar kafarar rantsuwa kun an gane ko yake wala ta alaihi li yaminihi babu wannan kafarar rantsuwa sai dai ba ya sani wa huwa afimun yanzu yana nan da zunubi a kansa dankam ba abin zai goge wannan zunubi kuwa sai istighfari da tuba da nadama kun gane wannan yawa wa man qala duk mutumin da yake alayya ahadullahi wa mithaqo abu nawa ahadun layi wa mifafar sai ya haɗa abu biyu to yanzu ya yi rantsuwa biyu in dai hakan ɗin ya faru fi yaminin a cikin rantsuwarsa wahanisa sai kuma bai aikata abin da ya rantsuwar ya yi wa rantsuwar ba to fa alaihi kafara ta ne yanzu kafara biyu zai yi yayi wa ahadun lahi kafara yayi wa bisaqul lahi kafara domin rantsuwa biyu ne a gomu shi malam kenan akan haka ya tafi akwai waɗanda suka tafi akan akati kun gane wannan to. so falaihi kafara ta ne walaisa alaman wa kadar yamina fatarrara hafi shay'in wahi da zayu kafaratin wahi gasi to idan mutum ya yi ta akidi akan wani abu ya rantse ya nanata ya nanata amma abu ɗaya ne yawan adadin nanatawarsa yawan adadin kafararsa ko ku a nanatawa a takidi baya kara rantsuwar a ɗaya take mala yace a ɗaya take ka ji na ce wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi in ka dawo ba wannan abun sai na baka kashi sau nawa yace wallahi to a rantsuwa ɗaya ce don akan abu ɗaya ne kuma a kalma ɗaya wallahi wallahi karfafawa yake ta yi kun gane wannan ta'kidi ne to duka wannan a rantsuwa ɗaya yake kuma kafara ɗaya zai yi in har bai da yaron ba in ya take shi kuma kenan kun gane in kuma ya dawo da abun ma shi kenan don in baka dawo da shi ba ya ce sai ya da ke shi to sai ya dawo da abun kaga ya tsira daga duka shi ma kuma ya kubuta daga kafara to amma idan bai dawo da abun ba sai kuma bai dake shi ba to yanzu kafara rantsuwa zai in kuma ya dake shi shi kenan ba kafara shi kuma yaro ya ci duka to yanzu dukan ya za a yi in bai ambaci bulalo ba in ya dan make shi haka nan ya dan taba jikin shi da ya dake shi ko bai dake shi ba ya dake shi shikenan amma ya sai na ma bulala kaza to ya ballo wa yaro ya kamata idan bulalun ya ga za su cutar da yaron to kada ya dake shi rika fara kun gane wannan ya kyale dukan ya yi kafaran yafi kafaran azumi ba ya da yawa kafara abin nan kai kuwa, kun fahimci wannan in ya san dukan nan kuma ba ya da matsala ba zai cutar ba ya dan shauɗa mara sai ya dame shi to amma in ya ambaci adadi mai yawa ta yadda yaron zai cutu to gara ya ki dukan ya yi kafara ya fi an fahimci wannan? shi ne malam ya ce walaisa alaman wa kadar yamina babu akan mutumin da ya karfafa rantsuwarsa fakarraraha ya maimaita ta fi shay'in wahidin kuma duka akan abu ɗaya ya maimaita ya ce wallahi wallahi sai na maka kaza in baka yi kaza ba ko in na dawo na tarda baka kawo kaza ba baka gama kaza ba to babu wani abu kan ta gaiwa kafaratin wahidatin banda kafara guda wannan kenan wa man qala wanda ce fa asharaktu billahi in ba haka ba mushriki yake au huwa yahudi in ba haka ba ba yahude yake au nasarani in ba haka ba kirista yake shine nasarani in fa'ala kaza matukar nayi kaza ku ji fa yanzu me hukuncinsa a wannan rantsuwar kafara don ba da Allah ya rantse ba shirme wauta fala ce a alaihi wala ya razamu ke faru? ba kafara a kansa ba kuma lalle a kansa abin da yake kansa yanzu istighfari don ya danganta kansa da mushriki kuma bai yi shirkan ba ya danganta kansa ba da yahude kuma ba ba yahudan ba ya danganta kansa da kirista kuma ba shi ba yanzu menene zai yi in ban yi kaza ba kaza nake a ko bai yi ba ba kazan ba ne tun ba hakan ya yi ba kun fahimta sai dai in ya ce in ban yi kaza ba sai na yi kaza ka ce to ka yi in kuma ya dage ya yi to yanzu ya zama mushrikin kun fahimta wannan yawa amma idan kawai tsiraitar da abin yake in ba haka ba kaza yake to ai ba kazan yake ba tunda a ransa dai shi ba mushrikin bane amma idan har zuciyarsa ya kulla haka to ya zama mushriki kun fahimci wannan shi kenan yanzu shi mushrikin ne to amma idan ba da haka yake nufi a ransa ba shi rantsuwa ya kawai don ya karfafa abun a tabbatar da cewa zai yi to yanzu abin da yake lizinci a kansa kawai al-istighfar shine yin istighfari wannan kenan wa man harrama ala nafsihi shay'an mimma ahalla Allah lahu mutumin da ya haramta wa kansa wani abu daga cikin abin da Allah ya halatta masa sai ya ce daga yau cin kaza a gunsa haramun da shi da cin naman akuya haramun shi da cin tuwon dawa haramun haramun ne na abubuwa ko halal to sai ya ce shi in dai har wannan abun ne haram ya haramta wa kan to shi a alaihi ba wani abu a kansa don ya ci bai ci haram ba don ba shi yake haramta ba Allah ne Allah bai haramta ba ba shi yake halattawa ba halal ne a gunsa inda Allah ya halatta abu halal ne in ya haramta kuma haram ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa haramta wa kansa zuma ko saboda tsabar matsalar mata kai mata manya ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam suka gurnuka masa suka haɗa kansu sai da yi wata guda a masallaci saboda tsabar zafin kai na mata da suka kulla masa ya ɗaura ce wata guda ya ce ni da gidan nan sai na yi wata daidai kwana 29 ya shigo ya ce a ba ya rasu lalla a matsayinka na manzon Allah ka ce wata maza ce me muke gani a nan me ya kawo ka yau kwana 29 ya ce ah, to ba wata 29 ne 29 wata ko ba ko wata ba da yi 29 ji a hakan ma batun tun matsu bai dawo din abun ya dame su amma da ya dawo 29 duk da aka suka ce a ah, wa muke gani kace sai ka wata yau ai ishirin da tara saboda tsabar na ce sun san lissafin sun gane yau ishirin da ɗaya ta ah, to ai wata ishirin da tara yake yi yana yin talatin ko za ku ce ban yi wata ba tun da ishirin da tara na yi duk watan da ya yi ishirin da tara bai cika ba sai to ni ba na wata ya cika Ka ji ba shi ne Allah ya ce lima tuharrimu ma a halallahu laka tabtahi marabata azwajik don me kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka don neman yardan matanka kawai sai ka ce ka haramta wa kanka zuma saboda akwai matar da idan ya je wajenta sai ta ba shi zuma ya sha ya fasa lokaci tana gaya maka maganganu masu daɗi to su hakan ya dame su sai ran suka haɗa masa kai sai ce to in dai haka ne ba wani abu ne yake faruwa ba idan na je gunta zuma take bani don haka daga yau na haramta wa kaina zuma zuma in dai don zuma ne za ta haɗa mu shi ne Allah ya ce lima don me ku harrimu za ka haramta wa kanka ma a hallar hallallahu naka abinda Allah ya halatta maka waɗansu kuma suka ce a kimiyya ce wato mariya ce ku yangarta ce suka kulla mar a kan ta yake to ma ya haramta ta a kai shi Allah ya ce don me. za ka haramta wa kanka da Allah ya halatta maka don neman yardan matanka kawai bi marabata azwaji kun ga wannan in dai har annabi bai ce yace abu ya haramta don shi Allah ya ce ina ni ban haramta ba kuma ta zauna kai ka isa ka haramta eh to ba mai haramtawa sai Allah ba mai halattawa sai Allah in mutum ya kuskure yace shi daga yau abu kaza haramun ne wanda wannan abun kuma halal ne to falashe alaihi don ya ci ba komi a kansa kun gane amma ba akwai wanda aka dole illa fi zaudati sai dai matarsa ya ce daga yau matarsa ta haramta gare shi to ita kam ta haramta din sai ta auri wani amma haramcin ba na har abada ba ne amma dole yanzu ba shi ba ita sai ta auri wani yanzu kawai zai haƙura ta gama yadda ta yi zawarci wani aura in Allah ya taimake ta ta ji tattatan ɗin bajau ya ta jira ko za a saki ya ji shuru e ya labarin wance ne na ji tana kano ko ita yanzu 'ya'yanta biyu ba shi kenan ba ya ballo wa kansa aiki to in dai matarka ta haramta to ta haramta sai ta auri wani yake fa inna ha ta harumu alaihi ita kan ta haramta a kansa illa ba da zauji da shi da ita sai bayan ta auri wani wani ya tsauta wannan ke wa man ja'ala malahu sadaqatan aw hadiya aw hadiyan sai mutum yake dukiyarsa ya bada ta sadaka ko kuma ya bada ta hadaya za a je a yayyanka su a wurin da ake yanka hadaya sai ya yi nadama dukiyarsa duka wani abu ya tsuma ya tsuma sai ya bari haka watakila yaransa sun ba shi haushi ko matansa ko iyali suke to ya ma ba da dukiyarsa duka mu ga iyalai kowa ma ya nemi nasa to sai ya yi nadama za ka ce to ya raba uku ya ba da kashi daya don a sulutu a sulutu kafin sulutun ma yana da yawa kamar yadda annabi ya gaya wa sa'ad ko dinu wanka. Ya ce, to wannan wa tujzi'uhu menene ina muke ne a jaza'ahu thuluthuhu sulutuhu sulutun dukiyar in ya bada a jaza'ahu ya ishe wani fa sulutun dukiyarsa kudin yana da yawa eh dan yanzu wani billions ake kirga masa ko to yanzu ce biliyan uku ne kaga zai to wani kuma hakan din ma ba haka ba ne ya fi hakan fiye wa man halafa malam ya ce wanda ya rantse bi na hari waladihi ya ce wallahi tallahi sai ya yanka ɗansa wa in zakara maqamu ibrahim ya ce kuma a maqamu ibrahim ma'ana a inda annabi ibrahim ya ce zai yanka ɗansa can zai je yanka shi a hada hadiyar ya ba da hadaya kawai tun da ya kira makamu ibrahim ya aika da hadaya a yanka a can inda ake yanka hadaya yuzbahu bi makkata a yanka ta a makka wa tujzi'uhu shatun kuma in ya ba da tinkiya ko a ɗaya ta wadatar ta shi ɗan kun fahimci wannan don ba a ɗora mar yanka ɗansa ba ba addini ba ne wa in lam yadhkuril maqama idan kuma bai ambaci matsayin annabi ibrahim inda yake zai yanka nasa ba bala shi alaihi ba ma ko mashirmaci ne kawai wa mana halafa bil mashi ila makkata mu ci gaba na mu kai babi to wa mana halafa bil mashi wanda ya rantsa yake sai yayi tafiyar kafa ila makkata ya je makka da kafa sai ya فهلك سيكاف وفعليه المشي من موضع min موضع هلكه sai ya soma tafiya daga inda ya rantsin kun gane mawuri halittu falyamshi in sha'a in yana so sai ya kama tafiya don ya yi ayayi da matafiya aikin hajji wannan a irin da kenan yanzu akwai wani ayarin matafiya kafa ne masu tafiya aikin haji sai yan fasa kwabri fa yan fasa kwabri kuma hadarin su kashi biyu ko uku ko ku haɗu da yan ta'adda ku zama bayi ko kuma ku haɗu da ainihin barayi su bubbuge kudan buzurin su kashi ko kuma ku haɗu da hukumar gwamnati ta kama ku ta garke wannan duk ba abin da ɗan fasa kwamri ba zai iya samun sa ba a cikin wa'in kun gane to amma yana magana ne akan wancan lokaci ko umratin ko kuma ka shiga ayarin masu tafiya umra fa in ajaza anil mashi idan mutum ya kasa yin tafiya wato da kafa almashi ya kasa rakiba in ya samu abun hawa ya hawa shi kenan waccan wancan bakancin nasa ya faɗi ce sun mai yarji saniyan idan ya je ya dawo sai ya dawo karo na biyu in kadara in har yana da dama ya samu lafiya fayarci a makinar rukubi sai ya biya wannan gurin da ya hau ya maimaita shi da kafa eh ya yi ƙaba'i a makinar Fa in alima annahu la ya ƙadiru in kuma ya san ko ya dawo ba zai iya ba ka'ada wa ahada ya zauna ya ba da hadaya kun gane wannan? to wannan kaga ba ɓanɓaramar yanzu ba mai iya yin sama ya ce ya yi bakantin tafiyar kafa zuwa makka don yanzu ba wanda zai gwada faɗin haka sai dai in yana da kuɗi ya ce ya yi alwashin in Allah ya kai mu watan ramadan na yi bakancin zan je umra yana da kuɗi zai iya yi ko zai iya yi ba zai iya yi iya biya ya je ya cika ba to a nan watsara a ba'u amma shi a ba cewa ya yi layar ji usaniya tunda ya riga ya tafi har ya kasa ya hau ba zai dawo ba ya ce zai biya wannan tafiyar wa in kadara ko da zai iya to me zai yi wa yaji bi ulhadiru in ya ba da hadaya ta ishe shi ya ba da hadaya kawai wa iza kana faruwa idan kuma bai taba aikin hajji ba fa saruri ne shine mutumin da bai taɓa aikin hajji ba to ja'ala zalika fi umratin ko ja'ala zalika fi umratin sai ya mai da wannan tafiyar in ya je tun da ya ce zai je makka to in ya je sai ya yi umra wa iza ƙwafa idan ya gama aikin umra ya yi tawafi wata ya je sa'ayi wa ƙasfara ya je ya yi saisaye shi kenan umra ta ƙare ko ba ta ƙare ba umra ta ƙare don in kai ɗawafi ka je kai sa'ayi sai ka tafi gun mai kawai sai kuma a ciki to aka ce ya yi tsaye idan ya yi tsaye lokacin nan daga nan kuma sai ya zama mai tamattu'i sai ya zauna a makka ya ci gaba da harkoki a harama min makkata in lokacin aikin hajji ya yi sai ya sake ɗaukar harami daga cikin garin makka bi menene bi faribati dan yayi aikin haji na farilla tunda shi saruri ne ya sauke farali wa kana mutamatti'an ya zama mai tamattu'i domin duk mutumin da ya umra ya tuɗe harami ya ci gaba da harkokinsa sunansa mai tamattu'i in lokacin hajji ya kuma ya ɗau harami a cikin makka sai ya tafi kuma ina a ci gaba da ayyukan aikin hajji والهلاك في غير هذا أفضل duk mutumin da ya je aikin hajji ya yi kwalkwabo ya fi amma a irin nan sai sai ya fi kun fahimta shi yasa yake walhilaku kwalkwal fi gairi haza a wurin da ba irin wannan ba a shi ya fi amma a nan saisaye shi ya fi don me don ba za a daɗe ba za a shiga aikin hajji idan ya yi kwal-kwal ya shiga aikin hajji ya gama sai a rasa mai za a aska kuma an fi so su ma ta rika zubowa kun gane don haka sai ya yi saisaye sai ya rage in aka gama aikin hajji kuma sai ya yi kwal-kwal don a zubar da gashi ku fahimci wannan? to wa inna ma yustahabbu lahu at-taqsir abinda yasa aka ce an so yayi saisaye fi hada a cikin irin wannan matsala istibqa dan a samu ragowa shafi na gashi fil hajji wanda in an gama aikin hajji za a aske wannan kenan wa man nazara mashiyan ila al-madinati to mutumin da yake yayi alwashin zai tafi da kafa ya je madina au ila baitil maqdis ko yayi kance zai tafi kudus ya je wato masjidul aqsa shine baitil maqdis to ata kuma rakiban shi wannan ya biya kudi ya je hau kawai jirgi ya je kun gane eh, shi yana iya hawa doki ko rabuni ko jaki ko alfadari ko mota ko jirgin sama ya je rakiban wannan ya halatta kuma in ya je ya cika bakancensa inna wasalata li ma. in fada niyyar sai na je na yi bakancin zan je in yi sallah a masallacin madina na yi bakancin zan je in yi sallah a masjidul aqsa na kudus to inda niyyar sallah ne to ya nemi abun hawa ya biya ya je ya cika wannan bakancin wa illa in ko zuwa kawai madina yace to fala shi alaihi ba wani abu a kansa kun gane to amma banda wani masallacin da ba wayannan ba guda uku nan in kai musu kance dole na makka Shi ne shi ma na makkan fa ba kowane masallaci ba na harin sai masallacin madina ba kowane masallaci a madina ba na nabawi sai kuma na budur shi kuma shine masjidul aqsa waɗannan guda uku in kai ba kantin sallatar su ko sai ka cika amma an yadda ka hau abun hawa ka je madina din ka yi sallar ka hau abun hawa ka je kudus ɗin ka shiga masjidul aqsa ka yi sallar amma banda waɗannan masallatai duk wanda ka yi alƙawari ka yi a na unguwarku kawai ka bana sai na je kwakwato na yi nazila ka yi a a zo masallacin bongo kawai ka yi shi kenan ba wani masallaci da aka ce a ɗaura masa kirki sai wayannan masallatai guda uku hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh bana he na je Senegal ko masallacin Inyasi ko kai a kolere kawai ya ishe ka ba ai ka tafi can ba yome ya rage kin kai a nan ya wadatar tun da ta ambaci sallah ka yi ta a masallacin ungo kun ba banci wannan ba wani dole a kan sa sai wayan nan ne don su ne kawai ake iya ɗaukar sirri a tsora don halartar su a je a yi tsalla. amma sauran nan duk ba wani masallaci da shari'a ta ce a kai masa ziyarar sallah sai dai in ka je garin sai ka je ba don ya zama wajibi ba amma masallacin madina ana so mutum ya je masallacin makka ana so mutum ya je na kudus an so ka je kun fahimci wannan don wayannan masallatai ne ke da tarihi don dabdala ce ta annabawa kun fahimci wannan to amma sauran masallatai duka kawai in kai musu bakance tsaye a na unguwarku in kuma ba a jeji kuke zama ka yi a wurin da kake sallah kawai amma sallar kan sai ka yi ta zuwan ne dai babu lalle a kanka amma wannan sallar da ka ambata ka yi ta a inda kake to sai yace ni eh wa amma ghayru hadhihi salasa amma duk wani masallaci in ba waɗannan guda uku ba shine salasati masajid masallatan nan guda uku masjidul haram masjidul nabari masjidul aqsa fala atiha mashiyan wala rakiban fi sala boli salati ba zai je ba da kafa ko da abun hawa shine mashiyan wala rakiban li salatin nazara wai don ya je yayi sallar da ya bakancinta in ba a masallatan nan guda uku ba ba a yadda ba wal yusalli bi ya yayi a inda yake kawai kun yake wannan wa man nazara ribatan bi mawdi'in min as-suhuri fa zalika alayhi an ya'tiyahu duk mutumin da yake na yi alkawarin tsare unguwarmu na kwana uku zan yi gadi to kai don abu ne mai kyau ribadi mutane sun rera ribaɗi yana da kyau musamman yanzu da ake yawan yi wa mutane ta'addanci matasa ku haɗa kai ku zama masu kula da unguwarku shari'a ta yadda ribaɗ ne har ma idan da mun salla don ribaɗi wallahi da ko kai kaɗai za ka yi gari to amma idan a yanzu ne kamar a yi kai kaɗai din sai a ɗauka kai din ne ɗan ta'adda sai a kama ka kuma ji wannan to amma idan aka kafa wata alama wanda ko ma'aikata sun same ka in ka nuna alamar an san kai mai tsaro ne to sai aka samu wayansu suna yi kowa ya kwantar da hankalinsa ba matsala mun za mu yi gadi to idan har aka samu inda suke haka wallahi Allah kada ya san irin ladan da za a ba su matukar ba guru da laya suke daurawa ba amma idan jarumtar su da tsafi suke yi wai za su yi su haɗu su ƙare ko amma mutum sai ya yi tsari yana da layar fata ko an tsara bai faruwa ko an soka bai sokuwa to ya sha aikin banza don shi mushiriki ne ba wani lada da zai samu ba aljanna ga mushiriki ka je ka ba da rayuwarka kawai in an tsara za ka faru ka yi tirenin da ya in an kawo tsaron ka kauce kuma ka ɗaura abun kariya wanda za ka sa a jirgin ka in an soka ka ce can wannan ya yarda ka ɗaura wani an kawo tsara ka tsare kawo wannan an yarda ka sa hular kwano an kawo tsara can ka tare kuma ka samu ɗan bukunan ƙasa ka tara in an kawo harbi ka kwanta Yau wa wannan dabaru duka sababin kaucewa ya an yarda amma karka jingina da laya wai ba za ka harbu ba to wannan kai matsafi sunanka agun Allah mushriki sunanka in ka mutu dan mutane. ne abinda ba sa so kenan ka ji wa azin yan izala eh to dan izala don an ce maka kai kokari ka zama dan aljanna shikenan ya zama izala <laughs> kai mutane wallahi dan ya riga ya samu kansu ba mutumin da yake so ka tsira duk duniya fa ba ibadar da za ka yi inda ya mushriki kake ka samu aljanna wallahi in duk garin nan kai kake ciyar da su da daddare ba ka bacci da rana kuma ba ka ci ka na ibada da rana ne kawai kake dan samun kwanciya mai bacci amma kuma ba ka cin abinci da rana kullum azumi sai dai da daddare kake ci da daddare in ka ci kuma ibada za ka kwana sannan kuma garin ya ware a ilayi duka ciyar da mutane inda mushiriki kake kai dan wuta ne wannan ibada duk ba za ta maka amfani ba mutane sun kasa gane wannan wallahi ba masoyin duniya kamar malamin sunna Me son mutane dai da tsira ba kamar malamin sunna wallahi ba mu da maki kamar malamin bidiya Me daure mana gindi wai mu shirka ba komai mu shirka ba komai wannan fa ya hallaka mu so yake mu zama yan wuta kawai wannan masoyi ne wallahi ba mu da maki kamar malaman bidiya masu kulla mana layi masu kulla mana bunne-bunne masu haɗa mu da mushe mu rika yawo da kauda a jiki ka duba wani mutum da aka nuno an kama shi an harbe daga nan ɗinsa har nan daga guru laya kafo fata amma ga shi a shimfiɗi an harbe shi bule ya kuku da ga ya mutu a banza kafiri mushriki ya mutu sannan kuma abun bai, yo wannan abun bai hana mutuwa ne eh ai sai dai lokacin mutuwar bai yi ba amma idan ka ga Allah ne kawai ka tinkara in an kara za ka kawo in an harba za ka harbo in an murɗe za ka murɗu ya dai kuma ka yi ƙoƙari kire ne in an murɗa ka bi murɗin in an ɗaga ka yi tsalle ka koyi irin wannan matashi duk ku koya ka koyi gudu ka koyi tsalle ka koyi ruwa don wani wurin in aka je tafki za a tarda kogi za a tarda ya zama ka iya iyo in a gindin ruwa kuke ku iya kwale-kwale ka koyi mashin ka koyi kwana da wuri ka iya mota ka iya taka burki da wuri eh wannan duka aiki ne na tsaro don wani lokacin in kuna tsaro wani abu in aka ritsa da ku za a yi gudun tsira sannan kuma a yi gurkin kariya kamar yadda za ka ga dawakai a da har masu abun nan wasa su suke mutirin mutirin mutirin mutirin ma'an yana kira da dokinsa wai dokinsa mutirin ne mutirin ne mutirin ne mutirin ne ma'an atake a bayan da yake masa eh. dokinsa guje ke sannan kuma tsaye yake sannan kuma kwana yake ya ba da baya take kuma ya fuskance ka kuma duk a lokaci guda dokin gwargo kenan gashi dokin yace a guje yake mufirin sannan mukirin take ya ja mulki mujibirin take ya ba da baya mukubilin yanzu kuma kaga ya fuskance ka ma'a duk waɗannan ayyukan a lokacin guda dokin zai iya yin su ne dokin jari ne ya koya wa dokin haka kana tsammanin gudu yake take kawai ne kaga ya juyo ya buge ka kana tsammanin za ka ainihin wato kama shi ya gudun tsira yake yi kana tsammanin tsoro ne a ce dubara ce take kawai ne ya haɗa burki sai ya ɗan kauce kai kuma sai ka faɗa wataƙila ya san da wani rabi sai ya ta ko a kuje yana zuwa sai ya haɗa burki yadda ‘yan moga suke yi ya haɗa burki ya ɗan kauce kai kuma ka ɗebo ta kana tsammanin sulalawa za a yi kawai ka ma ya ci ya ko bai ci ba eh ya san wata kwana kai baka san da ita ba ya ɗebo ta da gudu ya ta take kawai ne ya taka wuce ya shiga kwana kai kuma ya ka wuce eh, wani kuma ya san wasu kututturai dama a dajin sai fin kare ku kai tsaye kai baka san da ba yana zuwa ne ya kyauce musu kai kuma ya ka fada kansu duka wannan irin aikin suna yin sa wancan lokacin to Allah ya taimake ni na'am za ka yi ne kai yanzu sunnar annabin ma ba za ka yi ba sai ran da za ka aure da yarka kai kai a marowa kan ma kai soko ne kebu ma sai ka yi masa alkawarin sai ran auren yarka ha ba ai cewa yaushe za a tsaye da gemu annabi ce in ya fito amma a zo a shafa a kasa gane wacce ce laurewa ne ne tanko kai ba gemu matarka ba gemu saboda Allah Aisha ta ce alhamdulillah allazi zayyana wujuhar rijali da so godiya ta tabbata daga Allah da yawa fuskar maza ado da gemu kai kuma kullum kankare kake yi eh ai gara wanda ya bar gashin baki yahudu yahudu amma dai ya yarda shi namiji ne amma kai da ka aske gashin baki ka aske gemu wai kai baka yarda namiji Allah ya yi ka ba kai dai ka zama daidai da matarka eh, amma idan aka tarda gashin baki za a ce wannan namiji ne ya yarda amma kuma ya tsariyar yahudawa to shi kuma wannan ya ma kiyasta shi Allah ya yi namiji bari ya koma mace don ita ce ba ta gashin gemu ba ta da gashin baki ka samu ka bar alama mana a gane kai namiji ne to kar mutum ya yi bakance wai sai randa na aurar da yata sannan rannan a bikin za a ajiye wannan ya zama al'adar kasar hausa da don da har ajewa gemu har jiki ake masa wannan duka al'ada ce kawai gemu ran da ya fito ka bashi shi nan ba yaushe ake aje gemu na rasulullah ce ya fito to kai ne za ka aje shi ko Allah to ya aje shi ka aske ya aje ka aske ya aje ka aske to wai da wa kake rikici ne sai Allah ya sauka sauƙaƙe babu ne cin ne ka'i ko a nan za mu tsaya sai Allah ya mana da dangantaka daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya afe mana abin da muka faɗe shi daidai Allah ya tsara mana ladan ya zama sanadin tsira gare mu wannan muka kuskure kuma muna fatan Allah ya afe mana a ɗan uwa musulmi mu kula da littattafan da muke karantawa mu rika nazari musamman littattafan fikihun nan mu tsaya musu wani abu ne wanda ana nema nan gaba fa za ka nemi fikihu karatu wallahi ana na ana kokarin raba mutane da karanta ana ta bin hanyoyi waɗanda suke wanda mutane gaba ɗaya suna ganin fikihun nan ba ma zama dole a karanta wanda kuma tun manyan malamai da suka gabata ba abin da ya ɗaukaka darajarsu kamar sanin fikihu don fikihu fahimtar ayoyi ne fahimtar hadisai ne duk bayanan da za ka ji suna maka sun fahimci hadisai ne suka yi musu kata-kata sun fahimci ayoyi ne suka yi musu dalla-dalla suka rarrabe su ta yadda kai in ka karanta kawai za ka yi aiki don duk fikihun da ka sani na malikiya na shafi'iya na hambaliya na annafiya dalilansu suna ɗauka ne daga kitabu wasu sai dai in baka da ilimin fahimta. ba kun fahimci wannan don haka mu tsaya mu kwamface man arada Allahu bihi khairan yufaqihu fi dini duk mutumin da Allah ya nufi da alheri shine fa ke fahimtar da shi addini yanzu idan za ka tsaya kana malami a buɗe fatawa wallahi kafin a maka fatawa akan wani abu da ya shafi a kalaku to an maka fatawa akan mai fikiru malam ya sallah kaza in ya faru malam ya mutum ne da iyali yaya malam idan mutum ya yi kaza duka fikihu za ka ji ake tambaya to idan ba ka da ƙwarewa a fikihu ba da fatawa abunka zai baka wahala mu dage Allah ya taimake mu sannan muna daɗa tunatar da mutane karatun da muke yi na sharhu sunna muna dab da kammala shi insha Allah za mu shiga sabon littafi wanda Allah ya sa kamar irin gidona ne da shi mai ɗan zurfi ya san in ya fara kukan hawayen baya zuwa da wuri to sai ya soma kukan tun yanzu don kafin kowa ya soma nasa ya ɗan tara hawayen don ya samu abin gurgula kun bai jawabar ko don wani zai ce shi bai da kuɗi to tun da ana daɗa faɗa kowanne ana faɗa ga littafin da za a saya ko asusu ka masa don ba zai wuce tsadarsa ba zai wuce ɗari biyar ba insha Allah ba mai tsada ba ne wataƙila ma ba zai wuce ɗari hudu ba ko uku ba mu tsada ba ne eh eh misbahu salih shi za mu sa wanda karatu da muke na talata insha Allah bayan shehu sunna an fahimci wannan dan yanzu bai wuce darasi biyu ba ko uku za mu gama shi to shi muke sanar da mutane wanda yake da niyyar zai taimaka wa waɗansu ma to sai ya sani littafin ba mai tsada ba ne amma kuma mai darajar gaske ne yawwa don yana da muhimmanci sosai gun ɗalibi kun ga akwai littattafai da yawa wanda ba a yin su ba wanda kuma a da ba ɗalibin da bai san su ba shi yasa ɗaliban da suke jin daɗin ba da fasawa kada ba kai ibnu rushd ba ba kai ibnu ashir ba ba yi misbahu salih ba shine afdalul masalih ko ba ka yi musalli ba duka irin waɗannan abubuwa ne wanda idan ka zo kana zubo su a ainihin baitoci kawai sai ka ji matsalar tana ta zo maka kawai domin yadda za ka haddace su a baitance idan a nasar ne haka a baje, ba za ka iya haddace ba shi yasa a da za ka ga duk waɗannan littattafan ɗalibai sun yi su yanzu wani za ka same shi a zamanance a halin da ake yi yanzu wani za ka same shi ana kiransa ma doktor a ilimi malamin addini amma idan da za ka ɗauko maka bawon musalli ka ce za ka karanta a gaban sai ka gaba ɗaya inda na fata ko kuma ka ɗauko wayannan ƙananan littattafan wanda kuma su in aka zo farkon karanta zuwa ke ce lil an yi su ne don yan firamare sai masu somawa sabbin ɗalibai akawa sai gashi ya gagari yan jami'a a yanzu saboda lokaci yana ta tafiya alherin da da ake yi a wannan yanzu na yara ne yanzu ya dawo manyan ma ba za su yi ba wallahi yanzu ilimi wayo-wayo kawai sauƙi-sauƙi dubi waɗannan irin karatuttuka wanda da ake ajiye su a matsayin na yara yanzu manyan ma ba su san shi ba to ya kamata a canja tsari wallahi mu tsaya mu yi karatu ba abin da ya saba kuke ga abubuwa suna cewa kasala wajen karatu sai mu rika jiran kawai wasu su ba mu fatawa mu ba za mu yi karatu ba in an yi fatawar mu hararo a ina ya ɗauko ta duk ka da ilimi yau in mutum ya bada fatawa za ka hararo ina ya samu ba inda ka sani balle ka gane inda ya samu amma in kana da ilimin ka ba za a layi ce maka ba shi yasa ake ta kokarin cewa a yi karatu a yi karatu lokaci zai yi fa da za ka nemi mai karantar da kai irin waɗannan al'amuran karasa to tun akwai ragowa ya kamata mu dai ta ga risalar nan mu tsaya mata wallahi malaminta da yake malami ne da ɗaɗɗe in kuka kalla ku duba yadda yake aje matsaloli kuma aƙidar da ya da aka ce duk inda suke da aƙida a littattafan fiƙiru ba wanda ya aje aƙida ingantacca ɗari bisa ɗari aƙidar alif sunnati wal jama'a irin na ibnu abi zaid bin qayyawa don shi da ɗaɗɗe ne shekaru dubu da wani abu da suka wuce tun lokacin abun kirki yana nan tun abubuwa ba su lalace ba kuma kullum daɗa lalacewar yake yi duk mutumin da ya ga abu kaza ya gare shi sai ya ɓata shi kawai don kar ma ku ce za ku zo ya yi muku shi kun fahimci wannan to wallahi ku dage mu yi karatu mu rika nazari in Allah ya baka ido to kar ka to shi ma zaune kawai ka rika yin abubuwa na'urar ka ka bude ta kawai kai ta kame kame in ka ɗan zagaya ka ga duniyar ka ɗan fahimci wani abu da mutane suke yi don ya zama kai ɗin wayayye ne kar ka bar musu duniyar ba ka gane suke yi ba kun bayanci wannan to ka dawo ka ci gaba da duba shari'a kuma menene mukarana shari'a da irin abun da duniya take yi yanzu wannan shine ɗalibi ne basira kenan in ka kalli duniya abun da take sai ka dubi shari'a kuma me ta ce don kar wani ya zo liƙa maka ya halatta maka ya gyara maka to in ba ilimi ba a karatu yaushe za mu gane wani to Allah ya taimake mu sannan kuma shawara ko sanarwa ta gaba insha Allah kamar yadda muka ce za a dawo nurul islam ɗalibai yara duk mutumin da yake da burin zai sa harsa wanda da bai sa ba to yana iya zuwa ya karbi fom domin ya cika ya sa ɗansa sannan kuma akwai shawara da kuma zama da muka yi da malaman da muka tsara yadda za mu mai da karantarwar wannan makaranta domin wani abu da na hango cewa muna samun karancin adda alkur'ani a cikin matasa kuma yana da muhimmanci ‘ya'yanmu su haddace alƙur'ani sannan kuma fikihun nan ana fatati da shi don a da yara haddace fikihu suke yi sannan kuma hadisai muna da ƙarancin wa'inda suke samun haddasu duk wanda kake ji malaman hadisan nan za ka da hafi Hafi, Hafi, Hafi, irin su hajar saboda hadda da suke yi to sai muka ce za mu ware subject guda uku insha Allah duk mutumin da yake son zai sa ɗansa mun samu waɗanda suke za su dage su ga sun karantar da idan muka ɗauki hadari mun aje yanzu ba za mu sa wannan na suwar wajewa ba don mun fahimci yana nauyi a yara a hadarin zallansa za mu sa kuma haddace shi za a rika sa yara suna yi insha Allah in muka fara shi har ƙarshe duk wani yaro mai hazaka to zai zama ya gama ya haddace shi amma fa ku sani ba kowane yaro ne zai haddace shi ba don wani ko da ɗurawa ake an ɗora mar zai amayar kun fahimci wannan amma duk mai hazaƙa wanda kuma in ya koma gida babansa na tuntuɓarsa me karatun da kuka yi ka zauna ka yi bita to irinsa zai ki nasara amma yawanci idan muka turo yara makaranta ba ma tambaya ya je ko bai je ba sannan kuma in ya dawo gida ba a binciken karatunsa ya watsar sai in zai dawo to wannan ma ba zai samu wani abinci sai in an haɗu malaman in sun yi a nan in ya je gida kuma a sashi ya rika bita ƙura'ani da zikiru da hadisi muka ce waɗannan in sha Allah duka yanzu za a rika tafiya da su ne a haddace sannan kuma sai lugar larabci wanda za a rika baya a ita don su zamanto suna iya magana da larabci abu nawa abu hudu su muka ba muhimmanci in mai koyar da turanci yana nan a lokacin ya zo sai mu ci ba da shi mu haɗa da shi in ma bai zo ba waɗannan kan wajibi muka ɗauke su kun bayyanci wannan shi yasa sai muka rage sauran kamar aqida tauhidi kowane malami muka ce to akan ka aqida da tauhidi cikin nasihar ka da karantarwa ka rika tusa wa yara aƙida ka rika tusa musu nasiha don kar ya zama suna ɗaliban kitabu wa sunna a same su kuma suna bidi'a zuwa gaba in aka tusa musu aƙida sun suna yara in sha Allah za a samu manyan mutane waɗanda za su tallafa wa sunna bayan ka mutu ka bar gado na gari kun fahimci wannan wannan shine abin da muka tuno a zaman da muka yi muka ce insha Allah wannan shine gyare-gyare da za mu yi wanda kuma in Allah ya yi in muka ba da haɗin kai iyayen yara suka haɗa kai da malaman insha Allah za a ci nasara amma idan babu haɗin kai wajen iyaye ko da malamai suna kokari fa abun ba zai bada sai mu haɗu mu ba da haɗin kai duk mutumin da yake son ya sa yaronsa zai iya ainihin zuwa ya samu shi malam hassan abin nan gashi sai ya ba shi fom sai ya cika sai ya dinka wa yaron da sai ya turo shi kuma daga litinin din nan na jibi insha Allahu, za a fara karatu duk wanda kuma dama yaronsa yana ciki to yanzu yayi yi shiri tsarin da ake na karantarwa a baya wanda aka samu matsala ya zuba ba shi za a tafi a kai ba dole ne ka saya wa yaron ka littafin da ake bukata ka saya masa abun rubutu ya zama na yana da kayan rubutu in ya kai ga littafi zai rike ya zama na yana da wannan littafin da aka ambata sai yawa mutane sai su sa yaran su ba takardar rubutu ba biro rubutu ba littafin karatu sannan kuma sai yaro ya je ya rika ta yaran bai gane ne suke karantawa ba sannan kuma idan yaro ya dawo ba za a kula da shi ba ba za a bincika ba da ya fita ya je makaranta ko bai je ba duka wannan kaga ya kamata iyaye mu canza irin wannan kare duk za a ainihin rubuta a gaya wa mutane irin abin da za ku saya wa yaran takardu da kayan rubutu insha Allah Allah ya taimake mu don haka daga litinin din nan duk wanda ya san yaron ta yana ciki to in ya je ya tabbatar da yaron ya taho ku fahimci wannan ya don za a fara karatu daga nan idan har yaran sun hallara idan kuma yara ba su hallara ba saboda an ga ana su suna kokarin shigarwa to za a iya ɗan jinkirta karatu don a koma tare kun fahimci wannan domin a soma tare ka yi kokari ka ga ka sa yaron ka domin abin da aka ce hadda ake yi lokacin da duk aka yi nisa idan yaro ya zo tofa iya inda ya tarda fa daga nan za a dora don haka sai mutum ya kokari ya ga yaron sai an fara da shi sannan kuma yana kula da kayan aiki sannan kuma yana kula da nazarin da yaron zai yi ya dawo gida Allah ya taimake mu da makon sai tsare mu da tsaron sai tsare mu da kariyarsa ya ba mu ikon taimakawa addini ta kowace kofa ta kowace hanya bayan Allah da suke daga addini da dukiyarsu Allah ya taimaka musu ya sa dukiyarsu albarka akwai wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin ƴaƴan waɗansu bayan Allah yake biya musu shi ma Allah biya masa bukatunsa na duniya da lahira sannan kuma muna fatan wadansu su yi koyi da irinsa bayan kana da hali ka ɗau nauyin ƴaƴanka kuma in ka ga wani talaka yana son yaran su yi karatu ya kasa sai ka taimaka masa Allah zai taimake ka wallahu fi yawmil ardi ma dama al في ألا إيمانا يمنع جنبك لي وأن الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وأنت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على منهم والأموات رب هو أعظم أنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام